sha biyu ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wadda ta dace da 27 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada a wannan lokaci da wannan masallaci masu albarka domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin iftida'us siratul mustaqim wallafar babban malami ibn taimiyya ahmad ibn abdulhalim da tsokaci da muke gani na babban malami muhammad bin salihin al'ufemin allah ya ji kansu gaba ɗaya mu ma allah ya ji kanmu muna fasuli na sha biyar da ke bayani akan abubuwan da suke shari'a ba ta kyamace su na tarurruka da mutane suke yi ko dai a matsayin idi wanda suna tunanin suna samun lada a ciki ko kuma wani abu da suka mayar da shi na ibada wanda yakan je ina dawa lokaci zuwa lokaci hadisin da malam yake ta magana a kansa shi ne hadisin kulla bidatin balala, duk wata bida bata ce malam yana gaba da yake cewa duk masu kalubalantar wannan hadisi hujjojin da suke kawowa hujjoji ne da aka musu duba na tsanaki ba za su iya karo da hadisin ba ba za su iya warware wani abu ko su ware wani abu daga cikin abin da manzala ce duk bidadin bata bace za mu tashin da ya ce za haza ta'dilun lin nusus min nau'i tahrif wal ilhad shafi na 232 fakara ta biyu daga sama inda mala isa wannan matashiya da fata Allah ya taimake mu ya samu dace malin cewa za ta nusus wannan bata nasosi ne Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza wani sai ya kawo tunaninsa ya ce to in kaza fa min nau'i tahrifi wal ilhad ina daga cikin nau'i na juyar da ma'anar zancen Allah da ma'anar zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wal kuma yana daga cikin shishigi da ƙetare iyaka walaisa min nau'i ta'wil sa'ib baya cikin tawili wanda za a iya cewa zai yi amfani ko za a yi amfani da shi a cikin wannan abin din annabi dai ce duk bid'a bata ne ko bata ce wani yanzu ya ce a ko ta bid'a mai kyau to ko dai yana so ya watsi da hadisin ne ainihin bata ma'anarsa ko kuma a'a tawilin da yayi tawili ne wanda shari'a da hankali ba za su karbe shi ba fa fihi min al-mafasid ashiya sannan a cikin haka akwai wani abu na barna wanda suna da yawa <clears throat> na daga ciki a haduha na farkon su suqutu li'timadi ala hadha al-hadith duk wanda ya da cewa akwai wata bid'a kyakkyawa to ya sarayar da ingancin eh, dogaruwa akan wannan hadisi فإنما علم أنه منيهي عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي duk abin da aka ce an san an hana shi wannan abin an hana shi ne shi a karan kansa to hakika an san hukuncinsa na hani da wannan abin da aka ce an hana shi ne ba da wannan hadisin ba wa malam yu'lam abin kuma duk ba a san haninsa da wani nassi ba fala yan da rujufi hadal hadis to shi kuma zai shiga ƙarshen wannan hadisin ka ce za ka ware wani abu daga cikinsa wala ya bukafi azal hadis fa'ida in aka ce za a haka to zai zamanto hadisin ya zamanto ba shi da wata fa'ida da ta rage ma kaunin nabi Sallasallam alaihi wasallam kana yakhutubu bihi fil jum'i bayan manzo Allah su ya kasance duk sanda zai yi hudba ranar juma'a da wannan hadisi ya karanta wannan hadisi an gane wa ya'udduhu min jawami'il kalim manzo Allah sallallahu ina daukar wannan na daga cikin jawami'ul kalim da aka bashi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace utitu jawami'ul an bani dunkulallun kalmomi annabi zai faɗi magana ka dauke ta kaje kai littafi guda shi kullum magana ɗaya faɗa ka fitar da hukunce hukunce masu yawa an gane to a duk sanda annabi zai khutba sallallahu sai ya faɗi wannan magana إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره كذا كذا كذا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور ست محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة duk sanda zai hudu su ya faɗi wannan magana to abin da manzo Allah sallallahu ya rayuwarsa ina maimaita shi a cewa duk irin babu kyau bida'a ne wani yazo ce zai fitar da wani abu daga ciki an gane don haka ce za a yi haka to wannan hadisin ya zama to ba wata fa'ida ta rage masa kenan asani a barna ta biyu anna lafzal bid'ati wa ma'anaha yakunu isman adima ta'sir wannan lafazin na bid'a din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da ma'anar da ta kunsa ko da ya kunsa sai i zamanto ba shi da wani tasiri saboda me an zo an fitar an ce banda kaza banda kaza فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو ma'ana, تعليق له بما لا تأثير له كينان alaƙanta wani hukunci da wannan lafazin ko ma'anar ya zamanto an rataya masa wani abu ne da babu wani tasiri a tare da shi ga sa'irin sifatil adimati tasir kamar sauran sifofi da basu da wani tasiri wanda suka rasa wani tasiri da za a an faɗe su ainihin sun yi wani tasiri asalif barna ta uku annal khitaba bi misli hada lafazin da aka faɗi irin wannan a cikin sa idza lam yuqsad illa alwasf alakhar idan an faɗe shi amma ba shi ake nufi ba wata sifa daban ake nufi huwa kaunuhu manhiyan anhu shine ayi zaman to bid'a din an hana ta duk kowace iri kitmanul lima yajibu bayanu to wannan an boye abin da wajibi ne ai bayanin sa saboda Allah ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai mutane bayanin shari'a bayyane to sai zai faɗi magana sai kai ka zo ka ce ba haka yake nufi ba wata magana yake nufi daban to ya ɓoye kenan abin da ake so isarwa mutane ya faɗa musu wani abu daban an gane to kaga ko wannan barna ce babba ka ce manzo Allah su sallam ya ɓoye wani abu na manzanci bayan Allah subhanahu wataala ya ce ya yi rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbi fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata ya kai wannan manzo kai sar da sakon da aka aiko ka da shi zuwa ga mutane daga wajen ubangijinka in baka isar ba Mana in ka boye wani abu ko guda ɗaya ne to hukuncinka daidai yake da dawon da bai ma isar da sakon ba kwata-kwata an fahimta to kaga Allah subhanahu wataala ya tabbatar manzo Allah ya isar da sako to yau wani yazo yace zai kebe wani abu daga ciki ya yace ba haka bane kaga wannan ina tuhumar cewa manzo Allah bai isar da sakon bane an gane to wannan kwabarna barna ce babba فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص aka ce wannan bid'a ce aka ce wannan abin kuma shi a karan kansa an hana a aikata shi to sukan hadu sukan rabu iz laysa kullu bid'atin jaa anha nahyun dan ba kowace bid'a ce hani izo akanta a karan kanta ba walaysa kullu ma jaa fihi nahyun khas bid'a ba kuma duk wani abu da aka ce an hana aikata shi ne yake zama bid'a ba فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبيس محض لا يسوق للمتكلم إلا أن يكون مدلسا dan haka mutum ya faɗi wata kalma da ɗayan sunaye guda biyu amma ina nufin ɗayan shi kaɗai ta wannan tsabar kawo wato ruɗani ne a cikin al'umma wanda bai kamata ga mai magana ifada haka sai in dai ina so ya kawo tadlisi ina so ya kawo rudana cikin mutane kama lauƙala kamar da mutum zai ce al'aswad baƙi wa'ane bihin faras amma yana nufin doki awil faras ko ya ce alfaras doki wa'ane bihin aswad amma wai ba doki yake nufi ba wai baƙi yake nufi an fahimta to kaga idan ya faɗi wannan in shiru tun da akan ce al'aswad ana nufin doki akan faɗi ana nufin baƙi an fahimta to amma sai aka ce a shi da ya faɗa shi sai ce a'a shi dokin yake nufi ba baƙin ba ko kuma ya ce alfaras akan ce alfaras ana nufin doki ana nufin baƙi sai ce a shi ba doki ɗin da ya faɗi lafazin yake nufi ba a baƙin yake ne to kaga wannan ya kawo ruɗani an gane ku ya kawo ruɗani saboda lafazin ka faɗe shi abin da yake fara zuwa tunanin mutane shine ma'anarsa ta kai tsaye in ka nufi wani abin wanda ba wannan ba to sai dai ka yi bayaninsa a gani to kenan zai don kace manzala ce kullum bida da zala sai kace a ah, ba haka yake nufi ba to kana so kace ya kawo mutane rudanin ya faɗi abinda ba shi yake nufi ba ya faɗi kalma wadda tana da harshen damo amma baya nufin ɗaya harshen wanda yake na kusa na farko a'a wancan ɗayan yake nufi to haka manzo Allah ya kawo saƙo, a manzo Allah ya sadda saƙo isarwa irin ta ɓalolantuwar rana ƙarfe sha biyar rana ba wani abu da yake boyewa a cikinta ga ta nan faratar gangariyar an gane malam muhammadu bin salihu rusaimin ne ce wa huwa kafirun inda ba ba'dul ulama alladhina yukhalifuna lafz alhadith irin wannan na da yawa a wajen malaman da suke saba wa lafazin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi fayu'awwilunahu sai su juyar da ma'anarsa masalan kamar ce ka qauli ba'dihim kamar yadda wani su yace al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar manzo Allah yace abin da ya raba mu abin da ke tsakanin mu alƙawarin da ke tsakanin mu da su ita ce sallah ma'ana abin da ya raba mu da arna sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta qala ite man tarakaha jahidan bi wujubiha wai wanda wanda zata ya kafirta ne wanda ya yake yin sallah amma wai shi bai yadda da wajibcin ta bane in ya da wajibi ce amma bai baya yi to bai kafirta ba Ha hadha khata'un min wajhayn wannan kuskure ne ta fuskoki guda biyu alwajhul awwal fuska ta farko ilga'ul wasf alladhi ba alaihin hukum. wannan an jefar da sifar da ita ce aka rataye hukuncin da ita mutum ya ƙi yin sallah an yi an yaƙi ya yaƙi sai ce ai shi ya yadda sallah wajibi ce amma ba zai ba kuma sai ka ce shi ba kafiri bane to yanzu ai ina kafiri tsakani da Allah Waɗancan kafirin da suka kibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun san gaskiya izo da ita amma suka kibin to sai ka ce ai tun da ya yarda dai sallar wajibi ce kin yi yayi mai sabo ne yanzu babu sauran kafiri ke. tunda da yawa sun yarda cewa da abin da gaskiya ce amma suka ki Allah da kansa ya faɗi wannan fa innahum la yukazzibuna ko la yukzibuna alakin al-zalimin bi ayati Allah yajhadun ba wai ƙarya ta ka suke ba su sani gaskiya ne a'a suna jayayya ne suna bijirewa ayoyin Allah ne to sai ce ya yadda sallah wajibi ce amma ba zai ba menene amfanin ya yadda kuma kai da wace hujja zaka ce ba kafiri bane sai ka ce ai tunda da ya yadda wajibi ce shikenan to kaga wannan barna ce kai jiba kai watsi da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wani tawili wanda yake gairu sa'i wannan ba zai tsaya ba an gane wasani na biyu isbatu wasfin lam yadhkuruhu shari'u huwa aidan batil ka ambaci wata sifa ka tabbatar da ita wadda Allah da manzansa ba su ambace su a matsayin sifa wadda za a dogara da ita ba wannan ma kuma barna ce ta daban li'anna jahada wujubi salati mujibin lil kufri saboda duk wanda ya bujirewa yake bai yadda da wajabcin sallah ba to ya wajabta kafirinsa wa in sallal insanu ko da ko yana yin sallah ai kwana nan kun ji labarin wani fasto fasto ne ya san alkur'ani ina zuwa wani ƙauye ina pretending shi musulmi ne in ana azumi yana zuwa yi musu a matsayin yana azumi shekarar sabbi ina zuwa ƙauyen ina yi musu sallah amma arne ne ina yi underground ina daukar ɗaiɗaikunsu yana ca zai kai su karatu gari to duk waɗanda ya kai jos duk ya mai da su kiristoci amma a nan da yake zuwa wajensu a matsayin musulmi yake zuwa ko kun amma fasto ne to yanzu wannan sallar da yake yi za ta amfane shi to da haka idan mutum bai yadda da sallah ba ko ya yi aikin banza'i an gane ko da ya yadda wajibi ce ya faɗa cewa wajibi ce amma zuciyarsa ba ta yadda ba ko ya yi sallah ya yi aikin banza ba abin da za ta yi masa an gane li'anna jahada wujubi salati mujibin lil kufri mujibin lil kufri saboda kin yadda da wajabcin sallah ina wajabta kafirci wayin sallar insan hatta law ya ce min awwalin nasi wa yusalli wa yakhsha fi salati koda kuwa ina zuwa a cikin wato mutane na farko farko da suke zuwa masallaci ina yin sallah ina nuna khushu'i a cikin ta ba akwai munafikai da suke sallah ba tare da manzo Allah Abdullahi dan Ubay dan Salul yanzu wannan sallar da suke za ta amfane su to abdullahi dan ubai dan sallu din da kuke ganin sa aka ce bai taba yin sallah sahu na biyu ba ko yaushe a sahun farko yake sallah bal ina ɗaya daga cikin wanda sukan tsaya su yi bayani a gaban mutane na addini zai tsaya kamar a matsayin nasiha ya tashi wa mutane nasiha addini har sai da asirin sai tono ga yanayinsa ga yanayinsa ga yanayinsa ya fara maganganu akan manzo Allah la yin raja ila al-madinati la yukhrijanna al-'azmu min al-azan la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu da ya fara irin waɗannan maganganu Allah ya fara tona masa asiri to sannan ne ya fara jan jikinsa kuma to amma kaga maimakon ituba maimakon igyara a wannan halin da wannan ɗabi'ar ya mutu saboda ne zuciyar ta riga ta buje an gane to kuma gashi yana sallah har in mutu bai daina sallah ba na kawai wani sai ka goyi don sakar sai sai ya za ka ce da mutum arne bayan yana sallah an gane to ga abdullahi dan ubai dan salul yana yin sallah ya mutu amma kuma gashi arne ne haka ya bayyana shi musulmi ne amma kuma arne ne an gane wa salli salatahu ina sallatar sallarsa wa huwa jahidul lil wujubi amma ya bijire wajibcin sallar bai da shi ba fa huwa kafir to kafiri ne shi fa ka'anna kalaman rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadha ma'na kenan da kamar maganar nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam zamu mayar da ita wannan ma'anar da wacce suke faɗa أن الرسول, أن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك ملبس مجلس أشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم أطرق تريد سارا شوكا أشي يظن دين يرود متاني مستدليسي كيف يعلق الحكم على الترك تو يا ذا يعلق الحكم على الترك ya za a irate hukuncin da cewa wanda ya bar sallah ya kafirta in har ya san cewa wanda iya yarda da ita amma ƙin yi ba kafiri ba ne ya da wajibi ce sallah amma ya ba kafiri ba ne sai ce kuma wanda ya bar sallah ya kafirta ya zai wannan hukuncin saboda idan aka ce mutum kafiri ne fa jama'a dukiyarsa ta halatta ransa ya halatta iyalansa sun halatta mutuncinsa ya halatta an fahimta kuma babu gado tsakaninsa da musulmi to ya manzo Allah zai irin wannan hukunci a abin da ba haka yake ba an fahimta jama'a yace duk wanda ya bar sallah ya kafirta da sai ce wanda iya da sallah amma ya ba kafiri bane sai ce wanda ibar sallah bai yarda da wajabcinta ba ya zama kafiri sama bai faɗa haka ba an gane wa yaqul yace la yu'alliqu 'ala al jahl ba za a rataye maganar akan kinyi ba wa haza khatun azim wannan kuskure ne babba a jingina irin wannan magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa haza kama qala al muallif wannan kamar inda malam ibnu taymiya Allah ya ji kansa ya faɗa ne kullu bid'atin dalala duk bid'a bata ce law kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala kullu taharrumi eh, kullu muharramin dalala da manzo Allah ce duk wani abu da aka haramta bata ne lam yakul kulli qawli kullu bi'atin dalala fa'ida itlaqan to da zai zama to da yace duk bid'a bata ce kwata kwata ba ta da wata ma'ana dan ba maka kenan ya ce ta, to in yace duk abin da aka haramta bata ne ina amfani yace duk bid'a bata ce hmm. ya zama shi da ma'ana kenan an gani ya zama ba shi da ma'ana kenan fa kaununa na'dilu 'an al-wasf alladhi rattaba ash-shari'u al to kasancewar muna kaucewa gabaran sifar da shari'a ta dora hukunci akanta wa huwa al-bid'a ita ce bid'a bi kauni e, yakunu tahrifan lil kalimi 'an mawadi'i wannan zai shiga cikin abin da ake cewa juyar da magana daga inda aka saka ta min wajhayni daga fuskoki guda biyu al-awwal na farko ilga'ul wasf alladhi rattaba shar'u alayhi al-hukm an yi watsi da sifar da akan ta ne shari'a ta tsara hukunci wasani sai abu na biyu isbat wasf lam ya'ti bihi shara an tabbatar da wata sifa da shari'a bata kawo ta ba wa hadha ma zakarahu shaykh rahimahullah kuma wannan shine abin da ibnu taymiya Allah ya ji gansa ya faɗa kama qala kamar idan mutum ya ce al-aswad yace baki wa'ani bihi al amma ice wai ina nufin doki ne ku gyara abin nan ba ba sadun bace aw al-faras ko yace al-faras wa'ani bihi al amma wai baki yake ne an gane to wannan rudani ne da kawo abin a cikin addini manzo Allah kuma ha wa kalla baya irin hakan an gane to da aka duk da ya ƙi yin sallah ya san ya yadda wajibi ce ya ƙi ko bai yadda wajibi ba ce ya ƙi don hukuncinsa ɗaya ne arne ne kawai an gane to me yasa suke kawo wannan akwai waɗanda suke cewa wai ai sallah ta sare a kansu ko ko su shehu ne ana cewa sallah ta sare a kansu ko ko da yake yanzu ba ma sai shehu ne ba kawai akwai waɗansu suna nan kamar yan faira dan faira an kaga yana sallah wai ta ganin dama ce kawai amma ba ta wajibi ba ce in kaga yana azumi in kaga yaje aikin hajji in ka kaga yayi duk wani abu da ake cewa wajibi ne in yayi kawai ganin dama yi haka nan in kaga dan faira ya sha giya ko yayi zina ko yayi kaza ba wannan abin kai a idan ka ne kake ganin haka shi abin da ba ba haramu bane saboda shi yanzu takalifanci ya sare akan an gane ku babu wani abu da yake wajibi akan su komai ya saraya wajibi ya saraya haram ya saraya babu wani abu yanzu shi a kansu to da waɗannan su ne irin abubuwan da ainihin suke kawo irin waɗancan maganganu saboda su sakaya su bagaya su binne wannan barnar Rabi'a abu na hudu barna ta hudu an na faɗar manzala da ce kulla bidatin dalala wa iya kuma muhdathatil umur duk bid'a bata ce kuma a ku da fararrun abubuwa idza arada bi hadha ma fihi nahyun khas in yayi nufin wani abu da akwai hani na musamman a cikin sa da wannan kana kad ahalahum fi ma'rifati al-murad bi hadha al-hadisi ala ma la yukadu yakadu bihi ahad to kenan ya mayar da su zuwa ga wani abu wanda sanin haƙiƙanin wannan abin da wannan hadisi yake nufi da shi abu ne da ba za a samu wani da zai iya gane shi ba wala yahidu bi aktsari illa khawasul umma mafi yawansa ba wanda za a samu isan shi sai wasu ke bantatu daga cikin mutane wa mislu hadha la yujuzu bi hal shi kuma irin wannan bai halatta ta kowane irin yanayi saboda shari'a da ta zo tana magana ne da mutane gaba daya an gane da mai ilimi da jahili da mai fahimta da mara fahimta da babba wanda ya balaga tsoho da babba wanda ya balaga yaro matashi tana magana da maza da mata tana da 'yan binni da 'yan ƙauye tana magana da wayayyu tana da gidadawa ita shari'a da ta zo tana fuskantar duk wanda ya yi magana yake abin nan to idan aka ce a wannan maganar da ya faɗa har a cikin waɗansu malamai ko a cikin masana sai waɗansu ke ɓantattu ne za su iya gano wannan abin to kaga lallai wannan an kawo ruɗani an gane to annabi kuma bayan haka sallallahu alaihi wasallam al barna ta biyar annahu idza urida bihi ma fihi an-nahy al-khas aka ce duk bid'a da manzo Allah ya fada bata ce sai aka ce ana nufin wani hani ne na musamman kana zalika aqallu mimma laysa fihi nahy al-khas min al-bid'a to wannan zai zamanto shine mafi kankanta mafi karanci daga abin da babu hani a cikinsa daga bid'o'i فإنك لو تأملت البدع البدع التي نهى عنها بعيانها ko nuhiya anha bi ayaniha in kai la'akari kai duba na tsanaki game da bidiyoyin da aka yi hani ga biran aikata su a karan kansu wa ma lam yunha ayaniha da kuma abinda da bai hani da su ba a karan kansu ba a faɗe su ba wajatta hadha ad-darb huwa al-akthar zaka samu waɗanda ba faɗe su ba su suka fi yawa واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة شيكو لفظ وانده يكا غممي جنرال تام bai halatta a faɗe shi alhali wasu ‘yan kaɗan ake nufi an fahimta ai a lokacin da manzo Allah ya wannan maganar bidoyi kwaya nawa ne ai ba su da yawa an gani to idan aka ce wannan maganar da ya faɗa suna ina magana ne akan waɗannan da suka faru a zamaninsa to kenan maganar ba da ma'ana sai ware su iya karan kan sai faɗa amma ba zai ce to duk irin wannan abin da yake yanzu na ce bid'a bane shi ma bid'a ne da ba zai fada haka ba to da ka takaita ma'anar akan cewa waɗancan da suka bayyana wancan lokaci <clears throat> su ake nufi to wannan barna ce wadda za ta sa in zamanto an faɗi kalma mai faɗi amma abin da ya ɗauka 'yan abubuwa ne 'yan kaɗan an gane ku fa hadhihi alwujuh wa ghayruha waɗannan fuskoki da wasunsu tujibul qat'a bi anna hadha ta'wil fasid suna wajabta ka faɗa kai tsaye cewa tawilin cewa bid'an nan wai akwai wata kyakkyawa akwai wata mummuna wannan tawili ne batacce la yajuzu hamlul hadisi alai bai halatta ayi amfani da hadisin ko amfani da wannan ma'ana kan wannan hadisi sawa'un arada al muta'awwil an yi abuda ta'wil bi dalilin sarifin awlam ya azudu a shin shi wanda yake ta'wilin yayi nufin ya karfafi ta'wilinsa da wani dalili wanda ya juyar da wasu abubuwa daga cikin wannan hadisin ko ku a'a bai karfafe shi da wani abu ba fa inna 'ala al-muta'awwil bayanu jawazi iradati al-ma'na alladhi hamala al-hadith min zalika al-hadith da haka ina zama wajibi akan wanda ya wannan tawilin ya bayanin halaccin abin da da'awa hadisin ina nufi wanda ya ɗauki hadisin ya yi tawilinsa a kan haka sun bayanin dalilin sarifi lahu ila zalik sana'i bayanin dalilin da ya sa juyar da ma'anar wannan hadisi zuwa ga abin da ya juyar da shi zuwa gare shi an gane ku amma sai ku lura kar wani ya zo ya da kai cin tuwon dawa da ne kai kuma dan kana gaɓotari ka yadda an gane ku ko ya da kai a yi fambo a ɗora tanki ana jan ruwa bid'a ne wannan duk ana yi ne don a batar da mutane ana so ne a batar da mutane ana maganar annabi ya ce ka ce ga wani kato ya ce ya fi wanda adabin ya faɗa ga shi ake magana wani tuwon dawa ko ake maganar a ruwa an yi famfo wanda magana ake yi yaushe ake maganar kana sha ga wani kato ya faɗi magana ta fi wadda ta fito a bakin annabi ko ya aikata wani aiki da ya fi wanda annabi ya aikata kake magana cewa ai annabi a zamanin sauri rijiya wai hakawa ake yi yanzu kuma yadda inji ake yi a yi bohol yaushe ake wannan magana a ana yi ne don a batar da mutane ta kuma mutane son zuciya cika musu zuciya saboda haka sai su yadda ko kuma ba son zuciya ba girmama mutane a lokacin da kake ganin girman wani mutum fiye da yadda kake ganin girman Allah ko daidai da inda kake ganin girman Allah ko kake ganin girman wani mutum fiye da inda kake ganin girman manzan Allah ko daidai da inda kake ganin girman manzan Allah ka samu matsala Allah ya sa mun fahimta sai ka yarda Allah subhanahu wata'ala da manzansa sun yi su fasidin kowa za ka iya watsi da maganar kowa kai za ka iya watsi da kowa ba wai maganar ba kowa ma za ka iya watsi da shi akan Allah da maza Allah to sannan ne ka sami ka hau ta farki da daka wane ai yanzu kamar wane yayi kaza kaza to yanzu da yawa na kance da ku idan mutum kai masa awo da irin kwanan da ya maka awo sai ce yanzu kamar wane kaza kaza kai kuma sai ka ce yanzu kamar manzan Allah da Allah ya yayi abinda kace da shi kamar sa in ya dauki duniya gaba ɗaya kamar su za su daidai da shi to me yasa mutane suke barin maganganun manzo Allah da ayyukansa saboda maganar wani ko aikin wani kuma in an jima kaɗan su wai masu san annabi ba haka ba ta yaushe kana da kana son mutum amma akwai wanda a wajenka ya fi shi a wata magana ko a wani aiki za ka iya kyale manzan Allah ka je ka yi aiki da wancan abin da wancan ya faɗa ko kuma ka fifita abin da ya faɗa kan wanda manzan Allah ya faɗa kuma ka zo kana cewa kana son manzan Allah ta yaya how come ya haka za ta yi sai an nutsu sosai abin yana da hatsari don haka waɗannan tawilai da suke kawa malam ice wajibi sai su kawo abin da yasa suke wannan abin ba wani abu bane kawai tsabar son sai an batar da mutane mutane suna so su yi barna suna so su yi ba daidai ba maimakon a gaya musu gaskiya su ji tsoron Allah su gyara su gane cewa wannan duniya dan take ce duniya me ce duniya ba take bace inda abin da yasa baka gane duniya take ce dan an bar ta har yanzu kana rayi amma da ajalinka ya zo za ka gane duniya ashe taƙi ce to a gaya mutane gaskiya kar ku ɓata lokaci a kan ɗan taƙi akwai gaba gaba a gaba ko da taƙi da zira'i da gaba guda da gaba biyu faɗin abin nan wanne fi nisa wanne fi yawa to ya za ka ɓata lokaci a kan ɗan taƙi bayan ga tafiya can a gaba sai a gaya mutu wannan wannan ɗantakin duk wahalar da kake gani duk wani abu da kake so na daɗi a cikinsa zai ƙare ko ka ƙare akwai gurin da daɗin ne gaba ɗaya in ka rasa shi kuma ka rasa daɗi gaba ɗaya ko lahira in ka samu daɗi to ka samu daɗi gaba ɗaya in ka rasa wannan daɗin na lahira ka rasa daɗi gaba ɗaya don inda kake babu daɗi a cikinsa kwata-kwata to me zai hana a nuna mutane wannan gaya musu gaskiya su kuma su yi shiri su yi abin da ya kamata saboda samun dace a rayuwarsu sai kuma ana wani tawili ana juya musu ana basu ba su wata mafita ana kaza ana kaza fa hadha aljawab an maqamihim Awwal. malai yace wannan amsa ce aka bayar game da matakin su na biyu na farko wato wane ne matakin na farko Shi ne yin tawi an gane a juyar da ma'anar a ce ba haka ake nufi ba to bari zan mu sami dama mai bayani akan matakin na biyu sosai bari mu tsaya a nan an gane ku shi ma matakin na biyu sai a zo a ɗauke shi a yi mutane bayani a kansa cewa za a ce bida ta ka suka sa kaza akwai kyakkyawa akwai mummuna an gani to shi ma wannan ɗin barna ce ba daidai ba ne ba wata bid'a mai kyau duk bid'a annabi mata hukunci bata ce da wanda ya ce bid'a kaza mai kyau ce to alaihi dalil wajibi i kawo dalili kuma dalilin da zai kawo ya kawo wanda ƙarfinsa ya yi daidai da wanda annabin ya faɗa ko? yi mana ko wanda ya fi nasa ƙarfi in kana so ka ce ka ware bid'a kaza ka ce kyakkyawa ce to alaikar dalil wajibi ka kawo dalili to dalilai guda biyu kuma suka yi karo ko zubar gada suka yi wannan bai fi wannan karfi ba to sai dole a tsaya sai an samu hukunci da ka za a zauna a hukuncin farko har sai an samu wanda zai rinjayar da abin nan to in ka kawo wanda ya daidai da na annabi sai yanzu za a a tsaya kiki kaka da ka kai sai ka je ka ci gaba da yadda akwai bida mai kyau mu kuma mu ci gaba da yadda ba ku duk bida mara kyau ce dan ka kawo nasi daidai dai a karfi da nasa kuma hasha ka wa kalla har abada ba za ka iya haka ba ba zai yiwu ba da annabi sallallahu alaihi wasallam baya irin wannan duk wani abu da zaka ga annabi ya faɗa sai kaga an yi karo gabotarai su suke sace ai watsi da su gaba daya to gabotarin ci kenan amma akwai hanyoyi da ake bi idan nafsi biyu sun yi karo to ya za a saita hancin su inda sun inganta kuma zaka ga haka baka bayanin zaka gamsu amma idan baka zauna an baka ba ba za ka iya fahimta ba saboda me tunaninka da kwakwalwarka sun gaza su gano wannan abin don innamal ilmu bai ta'allu sai ka koya sannan kake sani idan baka koya ba bayan da za ka sani wani yana wani bayani wani tsansu sun je a abin nan wani kauye sun zauna sai to yanzu har noma suke yi shawarinsu ba a noma kwata-kwata kwata-kwata ba su ma da kasar bale a noma amma sun je sun samu wuri sun zauna su a gurin ana noma saboda dadewa da suka yi a wurin su ma har noma suke yi to daga zuwa suka fara ko sai da aka koya musu yawancin tura da suka zo afirka ta kudu suka zauna suka mallaki manya-manyan gonaki wanda ya kai ga ƙasar sai da aka yi yakin basa su aka yi kaza har 'yan ƙasa suka mallaki sai da ya zamanto sun mallake duk wata gona a ƙasar. ba wani ɗan ƙasa da yake da ko taƙi gonarsa ce duk sun sai ba sai da suka yi fada ba nelson mandela in shiga kurkuku a yi menene ƙarshe dai sai da suka samu 'yan ƙasa suka mallaki gonaki waɗannan tura da yawansu a ƙasashensu ba a noma ba su ma da ƙasar da za a yi noma to amma da suka zo suka zauna yanzu ba gari sun san noman ba yanzu yawanci kasashe da ake kawo magungunan feshi din da kuke gani ba a noma a kasashen amma suna da kimikal suna da fasaha suna da basira wanda Allah ya ba su sai su zo su dauki kayan naku su je su sarrafo su dawo muku da shi su sayar ku yi abincin su sai kasashen da ake noman su sai abincin su je su yi packaging su yi kaza kaza su dawo da shi Allah ya sa kuna gane menene yake abinda yake nan shine wato mutum ikan zama conversant da wani abu isaba da wani abu wanda da ba haka yake ba to da haka wanda aka samu abin nan sai irin haka to ba sai za a yi watsi da shi ba a sai a zo sai a tantance ina abin yake ina abin yake ƙarshe sai a gano menene ba za ka san wannan ba dole sai ka nemi iliminsa akwai ilimi dole sai ka san akwai ilmul ala ilimi iri biyu ne akwai ilmul am akwai ilmul ala to wanne kake da shi kana da biyu ko kuwa ɗaya kake da shi wanda yake da ilmul ala lallai yana da ilmul am amma ba duk mai ilmul am ne yake da ilmul alam to da ka sai ka san su to za ka iya tantance waɗannan abubuwa amma ba ka san ilmul ala ba sai ka zo kana ta ai wannan hadisin ai gashi wannan yayi karo da wannan eh jahilci ne da kanka suka haɗu suka karo ba dole ka ce an yi karo ba da rashin sani da me da kanka sun haɗu sun yi karo dole ka ce an yi karo ah. cewa ne ilmul ala shine ilimin da shi kake sanin sirrin ilimin da kake da shi idan a fiƙihu ne kana da usulul fiqh kana da maqasid shari'a kana da idan tafsiri ne kana da ulumul qur'an kana da usul tafsir kana da ilmul lugha idan aka zane kana da kaza kana da kaza yan kaza ne kana da kaza kana da kaza kana da ilimin kaza to kana da kaza da kazan shi shine kanikancin wannan ilimin to shi wannan da kake da shi din kana iya dauka ka fassara shi ilmul am kenan kana iya dauka ka fassara to amma ina jin sai yake misali kana tafiya kana iya tuka mota idan kai faci sai ka sanya zaka kwanto safaya ya zaka dage ya zaka kwance ka mayar ka saka zaka tafi da tafi gaba tafiya ko ba zaka iya ba zaka ci zaka ci gaba idan baka sani ba sai ka ja ka yi tsaye za a shekara ashirin ko na abu da ya kama da haka sai ga wata mata a nan daidai farm center inda aka yi farm center yanzu daidai gidan babban la'ila tana tafiya mota ta yi faci ta sako ta yi diri-diri ta yi diri-diri ƙarshe kawai sai ta saka kuka sai kuka wani wani ya yi abin nan sai ta ba kunce whatever ya man zo ya yi man zo ibin bata abin sai wallahi ƙarya ne ba ka suka ce ba duk abin da namiji zai yi mace ma za ta yi yanzu aka mata bi shi sai ta ce wallahi ƙarya ne a ina ta gane ƙarya ne yanzu mota ta yi fashi to ba ta san ma ya za ta kwance ba ya za ta yi fashi ya za ta yi kaza ya za ta yi kaza ta rasa ta zaga mota ya fi sauka kaza kawai ƙarshe kawai ta kama kuka to wanda ya sani zai samu wannan matsalar to kamar haka ne don kana da ilimin wani abu al-ilmul am ba ka da ilimin kanikancinsa to ka samu matsala kar ka tofa baki a cikin alku don ba ka da ilimi ba ka da ilimi ka ja bakinka kai shiru don me tsiraicinka zai bayyana to ga sunan da ke irin wannan ne sai to ai wannan hadisin ya yi karo da wannan saboda haka ai watsi da su kaga tsiraitin su yana bayyana kawai shi kenan daga an ce wannan yayi karo da wannan sai a ce a watsar yanzu ragunan ka guda biyu da suka zo suka yi karo sai ka ce waɗannan duk yan banza ne bari su sake su rabu da su ok raguna da yake dukiya ce nan kuma da yake addini ne da haka ba za ka yi watsar da ragunan ka ba saboda suna fada ko suna karo ba a yin haka jama'a ba a yi ta Allah ya datar da mu ya dora makon daidai wa alaikun salam wa rahmatullah ya ce wani abu da yake gan an kai gawa ana yi bayan an binne sai a dinga zuba ruwa a kan kabarin a yi ta zuba ruwa a yi ta zuba ruwa ije to wannan menene hukuncinsa to wannan ba za ka masa hukunci da bida ko wani abu ba kawai yawanci mutane suna yi saboda gudun barbajewar kasar ya to ta dan kani to amma idan mutane suka mai da shi kuma in ba a yi ba ya zama matsala to nan kuma bida ta shiga an gane ko kuma a ce to kuka ka yayyafa mana to me amfani yayyafa da za a yi an gane da yin ba a yayyafa ba kake jin kamar an yi wani abu wanda na ba daidai ba to da haka eh, abin nan shi irin waɗannan abubuwan suna da alaƙa ne da sani irin na halayya an gane ku wato kamar ƙasa ce da ake fitowa a ce wannan ta farkon a zuba ta a ciki wadda aka ciro daga ƙasa sa ta a sama mutane kar su ɗauka wai asali da ake yi wai ana yi ne saboda wani addini ko na abu a'a sanin halayya ne ita ƙasa ta ciki tana da danko tana da maiko tana da ƙwari fiye da ta sama don ta sama ruwa ya wanke ta iska ta busa ta ta yi kaza to da haka in ka zuba ta a sama za ta yi barbajewa nan da amma wacce in ka zuba ta za ta ɗan sauro wani lokaci ana gano wannan kabari ne ina fata mun fahimta to a lokaci abinda yasa malamai suka ce a ware din ya zama bid'a saboda mutane sun mayar da abin kamar idan ba haka ba kuma an yi sabo da yawa mutane suna mayar da abu addini kai tsaye ba tare da sun san asalin sa ina fata mun fahimta amma asali abin da yasa ake kenan da aka samu waƙoƙin yin firaji na dakta Aliyu na Mangi Allah ya ji kansa ai abin da ya faɗa kenan yace ita ƙasa ta zama domin ba kuwa ce an gani wannan ta saman da ita ƙasa ba to ba wai dan hakan bane a'a wani ilimi ne aka bayar Allah ya sa kun gani ita wannan din da kake takawa ta zaizaye ta soshe ba ta da maiko da haka in an zuba ta a sama nan da za ta yi iya za ta yi bajewa illa iyaka kenan karka ɗauka wani dalili ne to amma sai mutane suka zo suka mayar da abin in ma aka ana hada sai a ce a ware su mana a yana faɗa ku ce a ware eh to kaji to saboda aka irin waɗannan abubuwan da an mai da su addini to yadda bida take shigowa kenan amma idan wata ƙwarewa ake da ita cewa a'a wannan ga hikimar da sasa ake yin kaza to wannan kuma ba za a hana ba saboda eh, ainihin komai ana son zaman shi ne nagarta an gani isa kariya kuma shari'a ta hana a gini a kan to yi ta wannan idan kai yanzu aka sai ka kai gami ga ginewa to sannan irin wani abu da ake ji har ka janata, ta ai wannan kasar ta wannan kabarin ce a mayar kamar wani haƙƙi ko <laughs> ba yi to kai ƙasar ma da ka fito daga ita so ake ka rage ta saboda ba san yi yabe da aka saka ka ba ka ƙara ciki ba to haka yi zai tuntum kenan so ake ka rage to amma za ka ga har wani kankarowa ake yi ana aita wannan ce wannan ƙasa ta wannan ce kamar wani haƙƙi to duk waɗannan ba wani dalili ne yake kawowa ba a'a an kya yadda ya amfani da ilimi an kuma kibarwa masana fi abin da ya kamata su mutane ba su sani ba waɗanda suka sani kuma ba su suke jagorantar abin ba yanzu ka je waɗansu ƙasashe kai kama ya saka je inda za a binne mutumin kawai yan mutane za a ɗiba ina danginsa za ku je har bakin makabarta za ma ku iya shiga amma inda za a binne mutumin kai baka yi saka je wajen ba ina wanansa ina wanansa ina wanansa ga su to ku zo mu je za ku gani ga lambar kabarin mahaifinku ko wanku ko kananku ko ku gashi ku ga a gaban ku za a binne shi a mayar a saka shi kenan ba wani malaminmu ya mutu ba nan limamin gwallaga aboci ba mutane sun tafi sun yi ɗauka cewa barin su za su shiga suna zuwa duk haka ba su wajen magabarta kawai na wane na wane sai na wane su kawai su aka shiga da su suka je suka abin nan aka nuna musu ina ka binne shi aka yi guda amma sallah za ku yi masa sallah duk komai yawan ku kuje ku yi sallah amma ku je ku nemi musu abin nan kai za ka je ka ce eh, ina wane ina haka ake a makamarta ku ina wane wane zo ka wa za ku ɗauka ambulance dama za ta je in kuma ku ka ɗauka kuka je daga bakin makamarta za ku karɓa shekara ashirin da suka wuce muna abin nan nan in ka je a yamai ma haka suke yi suka ji akwai ma'aikata su ne da kun je da gawar ku za su karɓa su za su je su yi abin da za su sai dai kuna tsaye kuna kallo amma ne ya sa musu hannu kona ba za ka yi ba za ka yi ba amma ina waninsa ina waninsa waɗannan eh, ki abubuwa na mutum za a ce ga su saboda haka su za ba su dama su je su ba to kaga sun suke abu a cikin me cikin tsafta amma mu nan da yake kowa malam ne ana komai awon igiya kaga kowa yana da bakin magana da haka sai ka je makabarta ka ji ta cika da surutu wanda yana kaza wanda yana kaza ana kaza ana wani ma ya ce a ɗebo ƙasa a ƙara ko Allah ya sauƙaƙa to dai wannan ba wani abu bane inda an yi dan an yayyafa saboda ɗan kasar ta kwanta wannan babu laifi amma in an mayar da shi wata ibada da in ba ya zama laifi to wannan kuma ya zama bid'a ba addini bane wallahu ta'ala ala wa alam Allah ya mana jagora ya dora makan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai sa mu cika da imani da magabata mu gafarta musu ya ba marasa lafiyar mu lafiya Allah subhanahu wataala ya albarkace mu Allah subhanahu wataala ya ba kyau a duniya ya ba kyau a lahira ya tsare ma zabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله